سيهديهم ويصلح lahum. kuma da sannu zai datar da su gaban gaskiya a cikin rayuwarsu ta duniya ya gyara musu al'amuransu.